الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصجب من الكلم الطيب من أتكن الفصل السادس عشر في الاستخارة باب بكي بيان كل فصل بكي بيان يعطي الاستخارة يا كامل حديث فرقه حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأن أن يمن بيان شاء كراتون دي se ya sake cewa wa fi musnadil imami ahmad min hadithi sa'ad ibn abi waqqas a cikin musnadul imami ahmad ibni hanbal rahmatullahi alaihi kuma riwayar sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجماعة صلى الله عليه وسلم أتشياتي من سعادة ابن آدم استخارة الله daga cikin rabo da ɗan adam zai zama yana da shi ya zama mai rabo a duniya ya zama mai rabo a lahira istikharatullahi ya zama yana ma Allah istikhara ya zama yana zaɓi yana neman zaɓin Allah duk abin da zai shi ne ma Allah ya zaɓa masa abin da yake alkhairi wa min sa'adati ibn adam ridahu bima qadahu Allah sannan da cikin sa'ada wato rabo da dacewa da ɗan adam zai sama to ya kasance ya yarda da hukuncin da Allah ya masa ba da istikhara بعد أن استخار الله سبحانه وتعالى يرضى بما قضى الله له يدد أبن الله ملوك تشركي هكون أمسا أي داماني مزاق الله نيكو ومن شقوة ابن آدم يتكن تابي ودلالة وقمة من أدم أوك استخارة الله يكيني من زاق الله ملوك تشركي فإذا أبن ذي شي وين شي يكي جنن زي باش فإذا بارك سئتشي شي شي ومن شقوة ابن آدم shakhsuhu bima qala Allah azza wa jalla daga kuma dai tabewa ta ɗan adam ya zama ya yi hushi ya fusata ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta masa wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne duk ma'anarsa ma'ana ce mai kyau wacce ayoyin ƙur'ani suna goyon bayanta da wasu hadisan waɗanda suka tabbata sahihai فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط wannan hadisin yana goyon bayan wannan duk da isnadin sa yana da rauni so da hadisi ne wanda yake da rauni tun da ta shi kanshi al-imamu a tirmidhi da ruwa toshi ya tabbatar da hadisin yana da rauni bayan ya ruwaito shi yake cewa hada hadisun gharib la na'rifuhu illa min hadisi muhammad ibn abi sa'id wa huwa laysa bil qawi haka al'imamu imamu tirmidhi ya faɗi ba da kansa da ya ruwaito hadisi talikin da yake nan a cikin sunan ɗinsa ko a cikin jami' nasa al-jami' nasa cewa hadisi ne garibi bayan garabarsa shi ya kasance dama an roto shi daga Muhammad bin Ali Humaydin ne shi kuma a wurin malaman hadisi laisa bil qawi malami ne wanda yake da'ifi amma dai ma'anar hadisin tana da kyau shi yasa shi kanshi al-Imam al-Qayyim rahmatullahi alaihi sai kawo shi a matsayin mutaba'a ba a matsayin ibtida'i ba a babin ku kalla sai da ya buɗe shi da hadisin al bukhari malaman hadisi in suka tasnifin littafi ba su sa kansu sharaɗin duk abin da za su kawo shi ya zama ingantacce ba to haka suke yi sai sun kawo maka wanda ya inganta in suka kawo wanda ya inganta to daga baya kuma sai su kawo maka wanda yake abin nan shine suke cewa isti'nasin lafi mun kawo shi ne kan dan a ɗeba kewaye da shi a ɗeba kewa da shi ta ilimi amma ba ana nufin wai an kafa hujja da shi ba ne wanda shi kaɗai idan da ba wani za a rike shi mun gane malaman hadisi suna da wannan wa kana shaykhul islam ibn taymiya radiyallahu anhu yaqul babban malami ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya kasance yana cewa ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين mutumin da in zai yi abu sai istikhara Allah sai ya nemi zaɓin Allah kusan nan kuma ya zaɓi halittun Allah waɗanda ya yarda da su mutanen kirki ya shawara da su to ba zai taɓa da ya sani ba ba da na sani shi ya sa aikin suna da karin magana suna cewa ma na nadima man istakhara sannan wa ma khasira man istashara duk mutumin da ya kasance idan zai yi abu zai yi abu biyu istikharatul haqq واستشارة الخلق ya nemi zaɓin Allah maɗaukacin sarki sannan kuma ya nemi shawarar bayan Allah mutanen kirki to ba zai taɓe ba kuma ba zai da ya sani ba ba da na sani a rayuwarsa mun gane wa sabata fi amrihi sannan kuma ya tabbata a lamarinsa kada kuma ka rawar kafa kaga dole sai da subutin nan tabbata kai istikhara kai istishara sannan sai ke subuki kuma kana kuma ka yake yi rawar kafa a ka yadda da abin da Allah ya zaɓa maka to in kawai ka tafi ka tafi alkhairi ne tun ka ka nemi zaɓin Allah kuma ka nemi shawarar bayan Allah mutanen kirki sun baka shawara kuma sai ya zama da istikharar da istisharar ta suka zama daidai domin in zaɓin Allah ne to idan kuma kai shawara da bayan Allah ne gari su ma za su baka shara kan wannan abin da Allah ya zaba Allah ne muqallibul qulubi shi yake juya zukata to shi zai juya zukatansu su ma su yadda da abin da ya yadda da shi a farko sannan kuma sai su baka shawara shi ke nan وقد قال سبحانه وتعالى يتي أي الله ملوك سنشركي ياتي وشاورهم في الأمر يا أخي ما أيتن الله كي شاورا دسحبانك fil amri alamari wa shawirhum fil babu wani al'amuru da aka ambata a baya kowa ko wani da aka faɗi a baya babu to al'amuru nan kaga shiga ce ta umuri kamar yadda a karatun baya muka yi bayani annabi sallama a riwayar jabir radiyallahu anhu ga ta nan yake cewa manzo Allah su sallama idza hamma ahadukum bil amri huwa shawirhum fil amr kowane lamari amma Abu Jarrata al-Andalusi kuma yadda muka a cikin littafin Sabahatul Nufus ya ce ba ala umumihi bane al'amu ne lakin al-murad bihi al-khusus wasu umur ne ba duka ba duka lamarra ba an kuma keɓe mana abubuwan da ake ma istikharar da kuma waɗanda ba a musu duk wanda ya tabbata a baya su da ka Allah mana kuma sai ce mu manzon sama wa shawarun fi amri abinda duk ba wahayi a kansa sai kai shawara da da sahabbanka abinda ba a yanke ba Allah bai yi wahayi kansa ba kad'an abinda Allah ya wahayi a kansa ba za a yi shawara ba kaga kafin ai wahayi ta hanyar mafarki kiran sallah ai manzo sama ya yi shawara da sahabbansa ko wasu suka ce abinda za a rika yi a rika buga a rika yin amfani da karaurawa karaurawa gan gan gan gan maza su me ce a yahudawa suke amfani da ita ba za a yi amfani da karaurawa ba karshe ma hukunce hukunce suka zo suka haramta yin amfani da karaurawa sannan wasu suka ba da shawara cewa ta amfani da naƙus an naƙus wata katuwa ganga ce kamar badujala badujala a yanzu to sai maza su ce ba zai yi amfani da wannan ba saboda kiristoci ita suke amfani da ita to ana nan ana nan kawai shi abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi shi mafarki aka nuna masa kiran sallah kafin su kuma sai na umar yayi amma sai na umar sai bai ji ya faɗa ma annabi sallama ba sai da abdullahi ibn zaid ya zo ya faɗa ma annabi sallama ya ce a yayi sai na umar ya ce ni ma ko na yi? mun sa shi ne baka haɗi ba cikin daga nan sai ya tabbata kaga an yi shawara to daga nan kuma ba magana shawara tunda an yanke Allah ya yanke hukunci cewa da kiran sallah sai aka fata lafazin kiran sallah kuma lafazin kiran sallah nan suka zo kala uku da mai sha tara da mai sha bakwai da mai sha biyar fa idza azamta idan kai azma an faɗa mana al'azmu shine karshe ko a cikin matakan khawazir ko kuma abin nan abin da ke zuwa ma zuciya an faɗa mana al'azumi shine matakin karshe to in ka yanke zaɓi abu ga ka tashi za ka yi to ka Allah to ka dogara da Allah kaga tubutin kenan ka kuma ka riƙa rawar kafa وقال قتادة الإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه ما تشاور قوم يبتغون وجه الله wasu mutane ba su taɓa shawara a tsakanin junansu ba kuma suna neman yardar Allah illa hudu ila arshadi amrihim Wace sai an shiryatar da su zuwa da abin da ya fi komai shirya abin da ya fi zama daidai Allah maɗaukakin sarki zai ɗora su aka mun gane kun ga wannan shine su ta istikhara tana da muhimmanci kada mu wasa da ita a cikin abubuwan da shari'a ta ce ni idan za الفصل السابع عشر فصلين شابق في أذكار الكرب والغم والحزن والهم ذكرورا دا سكا شافي أبو أبو داهدو الكرب دا الغم دا الحزن دا كما الهم ولا من قداه السنة دا بنبنش الإمام أبو هلال العسكري أتشل تافنس الفروق اللغوية yake cewa alhammu ni alhammu ai shine da farko ko a can kai shine na karshe alhammu shi ce huwa alfikru fi izalati makruhi waji tilabi almahbubi abin da ake cewa alhammu shine tunanin da zuciyarka take yi da yawa ya za a yi ka da damuwar da ta shiga sannan ya za ka jawo ma kanka wani abu da kake so to shine ake ce mishi alhammu damuwa zuciyarka su ta tunani ƙwaƙwalwarka su ta fasa saboda tunanin ya za ka fita daga damuwa abin da ba ka son ya faru da kai ya kuma ce wa laisa huwa min al-ghammi fi shay ba ba ghammu bane wanda suka ce da alhammu da alghammu duk ma'anar su din yace ba haka bane ala tara annaka taqulu li sahibika abu hilal rahmatullahi alaihi ya ce ba ka ganin kana ce abokinka ihtamma fi hajati ko ihtamma bi hajati wanda ya damu da ta me kake nufi wato ya kai yana ta kai goro ya kai mari ya ga ya za ka ga ya zai ga wannan damu da kake ciki kafuta kaga sai kake cewa ihtamma ko amma wala yasifu an taqula ihtamma biha a larabci ba a cewa irtamma bi hajati sai dai ihtamma su ga kashe alghammu daban alhammu daban to me alghammu sai ya ce wal ghammu ma'anan yanqabidu alqalbu ma'ahu wa yakunu li yuqi zararin kad shi ko abin da ake ce ma alghammu shine wani abu da zuciya take takurewa ta sanadiyarsa abin ya faru abin damuwa ne ya faru sai zuciya ta takura to ne ake ci mishi alghammu aw tawaqqu'i ya kunu, ko kuma ana tunanin ba abin zai faru ne na cutarwar amma bai riga ya faru ba aw tawahamuhu ko kuma mutum ba ya zama kawai kwakwalwar shi ce ke bashi tak zai shiga damuwa fa to sai shiga wannan wani abu mara kyau zai faru da shi to wannan damuwar da zai riƙa yi a zuciyarsa ita ce ake ce mata alghammu mun gane kun ga mun samu guda nawa mun samu guda biyu mun samu alhammu mun samu alhammu alhammu tunanin ya za ka ka fita daga damuwa tunanin ya za ka ka jawo kanka abin arziki shi na ke ci alhammu alhammu takurar da zuciya take yi saboda wani abu na damuwa da ya faru da ita kuma ana tsammanin abin ya faru da ita ko kuma a kawai hudu ne ma na rayuwa ana tsammanin wannan abin yasa ake ta tunanin abin zai faru to shine ake ci mishi alghammu to shine sai ta wa qad yusamma alhazanu alladhi taqulu muddatuhu lafazin alhazanu shi ma ana kiran damuwar da mutum ya daɗe a cikinta hatta yuziba albadna hamman har zuciyar jiki ya fara ramewa wannan damuwa ta hazanu da aka shiga ita ma laraba suna ce mata hammu mutum ya wani abu ya ci damun shi sai kai a ga yana ta ramewa yana ta narkewa jikin shi kawai na ta narkewa yana zama wani kanjaman ne to ana ce mata hammu nan karin bayani ne sai ce wasu ta kuhu min kaulika in ham in hammu shahamu Ya ce lafazin alhammu an samo shi ne daga lafazin da shi fadi kike cewa in hamma shahabu idza zaba wato kitse yanar shi wa hammahu iza azabahu sannan ana cewa hammahu yanar kadda shi misali a ce hamma hamma hamma insanu shahma wane mutum ya narkar da ya narkar da kisi to shi alhamu alhazin to sai ce wal hazanu takasuful ganni wannan aljanmu din ya tari ya taru ya yawa wa zuhu ya kumbura a zuciya to shi na cin shi alhazan alhazan ke kaga shekara nawa babun annabi yusuf alaihi salam ya yi haɗu da annabi yusuf ba kaga suna da yawa shekarun ko sun dauki annabi su tun yana yaro sun yana dan matsidi suka tafi suka je suka jefa shi a rijiya ko to ka ni to ka ga hazani ne ya same shi ma'khudhu min al-ardi al-hazani wa hiya al-ghaliz as-sulub an samo ne daga kasar da take mai kauri balarabe yana cewa al-ardu al-haznu wato ai al'abdu sulbu ta mai kauri to shine alhazan damuwa ta tattari ta tattaru ta tattaru ashe alganmu da yawa idan aka yi gammo a gammu ya zama kamar an naɗa gammu to ya naɗa a zuciyar mutum to shi kenan sai zama hazan walkarbu to ne alkarbu shi kuma shi kuma ta kasurul gammi ma a zai sada dan mutum ya ta taguwa kuma zuciya ta kuntata to shi na ke cin shi alkarbu wali hadha yuqalu lil yawmil har yawmun karbun shi yasa ranar take da tsananin zafi shi a ce mata yawmun karbun a larabci kuma wanda ya zama shi yana cikin alkarbu sai ka ana ce mishi makru ko a ce mishi kari karibun ko makrubun a takaice dai shine wannan waɗannan lafuzzan haka shi al-Imam Abu Hilal al-Askari a cikin littafin su al-Furuq al-Lughawiyya ya bambanta mana tsakanin su domin mu gane malamin qayyim gashi ya kawo mana su duka yace fi azkar al-karbi al-karbi kenan damuwa mai ƙuntata jiki mai kuntata zuciya al-gammu damuwa wacce ta afku ga mutum har zuciya ya zama ya takure zuciya ta zama ta takure alhazinu damuwar da ta kasance ta tare har zuciya ta kumbura alhammu tunanin ya za a fita daga damuwa sun fassaru to su ne waɗannan kuka koma za ku je ku ji kwakwata ke ji mu karanta hadisi kwara ɗaya a ciki في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول كان يقول إن الكريم أن السماء يا كسن شيء قد ألوك بكين تكي لدعموه idan damuwa ta kasance ta yawaita ta taru ta taru har ta sa zuciya ta kuntata to manzo sama yana cewa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim لا إله إلا الله رب السماوات babu abin bauta da gaskiya da cancanta shi Allah al-Azim wanda yake babba mai girma yana da azama al-Halim kuma wanda yake kasance mai hakuri mai hakuri da bayinsa wa huwa al-Halim falan yu'ajil 'abdahu bi uqubati li yatuba an isyani li yatuba min isyani haka ibn qayyim yace a cikin nuniyar rahmatullahi alayhi yace wa huwa al-Halim falan yu'ajil 'abdahu Allah shine wanda ya tabbata sunansa da su akwai alhali yana da sifa ta alhilmu eh, alhilmu haƙuri falan Adila, abdahu Allah baya mu bawansa gaggawa li tuba an min isyani domin ya tube ba saban da yake baya gaggawa da bawaye zunubi sai ya kama shi da shi saboda ne li tuba min isyani saboda wannan bawan ya tuba ya bar wannan saban da yake to sai Allah madaukakin sarki ya masa ya masa shi yasa zaka ga akan hada su da at da ko at-ta'anni da al-hilm zaka gan su duk ana hada su tari a wurare da yawa at da at-ta'anni ko da yake akwai batukan la ilaha illa to mun fahimci dai lafazin alhalim kenan sunan Allah alhalim shi yasa malamai suka ce ba abin da ake hadawa su daidai su anko su ba da abu su abu mai bai sha'awa kamar a hada alhilmu da alilmu alilmu da alhilmu ga ka alimun ga ka halimun shi kenan komai yayi ga ilimi sannan ga haƙuri mai in waɗannan sufofin guda biyu shi ke jagora al'umma ga ilmun ga hilmun la ilaha illallah me sirrin da Allah mu annabi su sallama ya sa ya sa manzon sama ya sa wannan addu'a ya faɗi alhali halim mai haƙuri ya Allah idan wannan bakin cikin da nake ciki da damuwan da nake ciki saboda wani zunubi ne da na yi to ya Allah sifar ta alhilmu sun aiki a kaina ya Allah ka yaye min wannan damuwar da nake ciki ya Allah wannan kuncin da bakin cikin da nake ciki ya Allah ka cire min shi la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah rabbul arshil azimi shine ma'abucin arshi wanda yake mai girma لا إله rabbul الله رب السماوات ورب ya babu abubuwa da gaskiya sai Allah wanda shine ubangijin sammai da ƙasa wa rabbul arshil karim kuma shine ubangijin al'arshi ne daraja ubangijin al'arshi ne daraja ne girma wannan ita ce addu'a ta farko da malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya kawo mana suna ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi na damuwa cikin eh, tana cin addu'o'in da ko da mace ce take naƙuda to a sa ta rika yin wannan domin naƙuda nau'i ne na alkarbu nau'i ne na kuntatar zuciya da damuwa da zuciya take shiga Allah shi taimake mu